saboda wani na nan shekaran shi goma asibiti bai iya miƙewa tsaye ba har yau sai an ɗaga sai an kwantar kun fahimta amma ni ga ni ka tashe ni da safe na fita na bubbuga rayuwar ko na samu dai ko ban samu ba na dai dawo cikin koshin lafiya na je na gama kiwo kuma na ci na sha ka kuma taimake ni da karfin ka na tashi na je don haka na dawo karo na biyu a ƙara min daga falalanka malam kai da baka zikiri ba ba yanda za a yi zuciyarka ta rayu baka ambatan Allah wallahi ba yanda za a yi ba zai taba yiwa ba zuciya ta rayu ala bi zikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillahi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub kuma musamman yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai daga babi daya a gaba za a buɗe babi mai zaman kansa shine falalan yi ma manzo Allah sallallahu alaihi salati malam zaka sha mamaki za ka gane ka daɗe cikin talauci ne saboda baka ma annabi salati wallahi eh za ka gane ka daɗe kana cikin damuwa da baƙin ciki ne saboda baka yawaita yi masa salati tambayi mai yawa yi masa salati ko aljihunsa ba da mannerori zuciyarsa akwai damuwa ba zai taɓa samun damuwa ba ko bai da tarin naira to ko ba zai samu tarin damuwa ba eh za ku ji